yan uwanmu da suka rasu dalilin ta Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin bayin da suka yi shahada waɗanda suka kamu Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda ba su kamu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta zama rahama zuwa gare mu gaba ɗaya muna ƙara ƙaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ake karban addu'o'insu da dukkan kyawawan ayyukansu a wannan wata mai albarka kowa a cikin muiya da damuwa irin tasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sani muna kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala dukkan wani wanda yake tare da mu ko kuma yake jin mu ko yake sauraron mu da kowane irin bangare Allah subhanahu wa ta'ala ya biya masa bukatunsa na alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya dawo mana da halin lafiya na aminci da za a ci gaba da yin tafsiri da sauran ibadu a cikin bainar jama'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'in mu. yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na tara a wannan wata na ramadan hijira shekara ta 1441 insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wanye lafiya ci gaba da an samu ina ji ƙari na kafan watsa labarai da za su ɗauki wannan tafsiri ina ga kamar na ga ƙarin ɗaya yanzu aka miƙo mu guda ɗaya ne ko? an samu taraba state television na jalingo ttv jalingo daga karfe 5 zuwa 6 na yamma wanda ya ɗauki nauyi alhaji muhammad murtaba salih santurakin ibbi allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna mu ma allah ta'ala ya mana tarayya a gidan aljanna ya biya mara bukatunsa na alkhairi wannan shine na 57 so akalla an samu media stations guda 57 a bana Uh, zai taimaka saboda lockdown da ake ciki da kuma karancin yawace yawace tun da tafsirin ba a yin su a cikin jama'a inda da ne a cikin jama'a mutane dubbai na zuwa su zauna su saurara to yanzu babu wannan dama da waɗannan kafofin su ne kare ake isar da sako da su uh, waɗanda suka ɗauki nauyi tun daga na ɗaya har zuwa na hamsin da bakwai ɗin allah ya biya su da gidan aljanna sai kuma tambayoyi da suka sawwaka wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi barkatu Allah ya kara wa malar lafiya da addini da nisan kwana amin ya hayu ya kayyum da ku gaba ɗaya masu sauraro mai nisan kwana mai amfani su ya kyauta Allah ya ji kan mahaifanka amin ya hayu ya kayyum na gode sosai malam ni ɗalibin likitanci ne kuma bisa al'ada ana kawo mana kadaba don yin practicals malam menene hukunci a musulunci ita wannan gawar kuma ba laifi mu rika yanka ta ko kuma akwai laifi akwai albuhus in an ce kadaba ana nufin gawa da ake kai wa ɗalibai da suke mbbs musamman waɗanda suke clinicals a mafiya yawan wurare daga 400 level sai su rika yanka gawa ɗin a ɓangaren koyon aikin likitanci saboda mutum ba zai zauna ya zama likita bai taɓa ganin gawa ya ga yadda ake gaban jikinta suke ba da makamantansu ana ba su dama suna yayyankawa don daga wannan suke koyon yadda za su cikin taimakon allah su ba da treatment ga wanda yake kuma mai rai idan an kawo zuwa gare su yanka wannan gawa akwai bincike da na al al'islamiyya, al-islamiyya sunansa al islamiyya na afwan al al-ilmiyya na majlisu kibaril ulama a cikin mujalladi na biyu daga shafi na 83 zuwa 84 sun yi magana mai tsawo a cikin al mujalladi na biyu shafi na 83 zuwa 84 sun yi magana mai tsawo a kai kuma dalilin da yasa matsala ta zama matsala ake magana da yawa a kai shine akwai hadisi da annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ke cewa hadisin abu dawo da cewa kasru azimil mayyit ka kasrihi hayyan hadisin yana na 2792 yana cewa karya kashin mamaci kamar an karya kashinsa yana raye ne wato abin da yake nufi a dunkula shine idan mutum ya mutu ya kama gashinsa aka karya to zunubin kamar mutum ne lafiyayye iya tafiya kawai ka kama shi don fin karfi ka karya shi to kaga a nan sai zama shi a musulunci gawa ma tana da alfarma kuma musulunci ya kare hatta haƙƙi na gawa to wannan ya sa malamai suka ɗauki lokaci mai tsawo suna duba implication din wannan hadisi da yake nuna hatsarin karyawa wanda shek Muhammad Nasir rahmatullahi alai in mun duba koda cikin littafin sa na Ahkamul Jana'is wa ya yi magana mai tsawo akan matsala din cewa menene matsayi musamman idan ma zunubin ya fi karuwa idan wanda yake mamacin mumini ne saboda alfarma da hurma ta mumini a wurin Allah subhanahu wata'ala ya fi na sauran ah, halittu waɗanda imaninsu bai kai wannan label ba to idan muka duba cikin albuhut al'ilmiya sun raba yanka gawa abinda ake cewa dissection ko autopsy ko kuma postmortem zuwa ga gidaje guda uku na farko dissection da autopsy da za a yi saboda criminal investigation akwai wani laifi da aka yi kwamitin ana so a yi bincike kuma ba zai a gane ba sai an taba wannan gawan ko an buɗe cikin ta yana iya yiwa to wannan shine kategori na farko an samu criminal investigation lokaci gawa ma jami'an tsaro su ce sai sun an kawo ta kuma sai an nemi likitoci su ma sun yi bincike sai ga an yi bincike tsakanin jami'an tsaro a wannan hannun likitoci a wani bangare to dissection na gawa ko autopsy nata akwai na farko shine criminal investigation na biyu sun yi magana akan dissection na gawa dalilin kamar a ce na infectious diseases za a yi bincike akan wani disease da ya bayyana sai zama ya fara kashe mutane ɗaya biyu uku sai zama kuma ba za a samu bakin zaren magance cutar ba sai an samu wanda cutar ta kashe tukunna an buɗe cikinsa an yi bincike wannan zai taimaka kuma a kare rayuka waɗanda suke raye amma shi ya riga ya rasu to wannan ana yi don a yi bincike akan diseases da suka bayyana sai na uku shine deception na gawa da ake yi dalilin karantar da ɗalibai a jami'o'i shine wanda wannan tambayar take magana a kai na farko da na biyu da za a yi na farko criminal investigation da na biyu wanda yake za a yi ne don a magance al'umma daga sabuwar cuta da ta bayyana waɗannan a dukkan malaman da suka yi zama har da shek bin bas ala alaihi yayi magana a kai dukkanin sun yi tarayya akan kowace gawa ya halatta a yi saboda me saboda matsaloli ne guda biyu wannan matsala gawar mumini na da alfarma ko mutum da ya rasu iya da alfarma amma ya riga ya rasu idan muka yi haƙuri a babin darura aka taɓa gawarsa mai iya yiwa ne a kamo bakin zaren da a criminal investigation zai kare rayukan dubbai ko miliyoyin mutane to a nan sai suka ce abun da za a yi don a kare rayukan rayayyu babu laifi a kai idan an taɓa gawar wanda ya mutu dalilin a kare waɗanda suke raye kaga a nan shine a haffin dararai kenan matsala guda biyu ne sai a duba leza evil to a nan sai suka ce abin da ya fi dace ana iya taɓa gawa duk da ya rasu kuma ana so a kare saboda me suka ce a babin da rura ai shi rayayyen ma ana iya farka cikinsa wata rana kuma wanda ya farka ma ya samu lada ba yi da lafiya aka samu likita ya masa Sajir ya warke ai likita na iya samun lada in don Allah ya yi da suka ce kaga a nan ai tun da dama abin da aka hana ka karya shi shine karyawa na zalunci amma akwai maslaha ana iya yi tunda shi ma rayuwa ana iya taba jikinsa ana iya buɗe cikinsa ana iya karya kashinsa ana iya ɗora kashin saboda mai saboda a neman lafiya ana ma iya yanke gabar mutum dalilin cutar kansa sai suka ce to tunda ya halatta yana raye a iya yi to a da dama abin da ake nema justification in akwai justification ana iya yanke hannun mutum dan kansa ana iya buɗe cikinsa a yi surgery sai suka ce to na farko da na biyu akwai clear justification akan na farko criminal investigation za a iya kyautata tsaro a yi bincike a gane ta wani bangare masu laifi suke laifi a yi kokarin rufe wannan kofa na biyu na sabon disease zai bayyana anan suka ce dalilin taba shi ana iya kuma raye kare rayukan miliyoyi ko biliyoyin mutane wannan ya halatta na uku shine inda suka ce to akwai sharuɗa shine wanda aka yi tambaya na kadaba ga ɗalibai da suke yanka sai suka ce dole ne ɗalibai su koya saboda su ma in ba su koya ba idan likitocin da suka iya suka kare to wa zai zo ya karba a hannunsu kuma akwai hatsari a ce ɗalibi ba zai taɓa eh, gawa ba don ya koyi karatu idan aka ce ba zai taɓa gawa kenan sai mai rai za a bashi sai mu auna mu ga da taɓa gawa da taɓa rai mai rai wanne ya fi wanne ya fi hatsari shi wannan ya riga ya rasu wannan kuma mai rai ne in aka taɓa shi aka yi rashin sa kuma mai zai faru to da suka kula da wannan suka ce to wannan na uku shi ma halatta amma akwai ƙarin sharuɗa na farko dole ya zama tsari wanda yake so a yi wannan da shi ya zama tun gabanin yarsu zai rubuta wasiya ya ce shi wane wane ne ya amince saboda ɗalibai su koyi karatu kuma wannan zai taimaka a kare rayukan wasu bayan Allah shi ya sadaukar da kansa in ya rasu a bawa ɗalibai su yi wannan da shi in an samu wannan na farko ya yi na biyu suka ce a cikin mutane da suke rayayyu kowa akwai hurumarsa akwai huruma ta mai imani cikakke a yi ƙoƙarin kiyaye ta akwai huruma ta wanda yake ma ba musulmi ba ne amma kuma yana nan yana akwai al'ahad iya rayuwa ne ƙarƙashin isma da al'ahad shi ma suka ce wajibi a kiyaye alfarmarsa na uku sai a duba gawawwakin waɗanda suke masu laifi wasu sun je fashi da makami jami'an tsaro suka yi nasara a kansu har suka bar duniya suka ce wannan ba za a hana aiki da shi ba saboda me saboda sun keta alfarmar halittar da Allah ta'ala ya musu da dokokin da ya samu musu rayu ko waɗanda suka ko abin da ya kama da wannan suka ce to wannan kategori ana iya ɗauka a yi aiki da su ko kuma wanda ya wasiya wa kansa wannan shi ne fatawa da suka bayar a kan wannan matsala wallahu ta'ala ala so da ka ala halin ana iya yi amma in kana so kai ma da kai za ka iya yi wa makaranta wasiya cewa in ka rasu ai ban dai magana da arab ba ba na dai gaira ta murmushi amma ba da shi nake magana ba ina magana ga wanda ke sauraro saboda sai wani ya sadaukar da kansa wani yake koyon wani abu kuma ake kare wasu wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalamu rahmatullahi wabarakatuh da fatan Allah ya kara wa malam imani da tsoron Allah din abin ya kai ya gaim da ku gaba daya malam an ce babu kyau ka ciyar da iyalinka da haram to ni kuma ina aiki a kamfanin taba ne wato sigari kuma ina ciyar da iyalai na shin malam menene aikin da kuma ciyar wanda nake haramun ne ko kuma ba haramun ba na farko mu sani dukkan abin da yake mai cutarwa a musulunci haramun ne duk wani abin da yake cutarwa a musulunci haramun ne kamar da ibn usaymi rahimahullah yake fada addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wa barar fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa ma yadhurruna qad muni'a wa ma tasawi dararin wa manfa'a yakunu mamnu'an li dar'il mafsada so kula ga wannan duk abin da ke cutarwa a musulunci haramun ne taba babu kokwanto idan muka duba ko inda ake tallanta a najeriya ana rubutawa cewa ministry of health sun yi warning da cewa shan taba yana da hatsari ga rayuwar ɗan adam a rubuce yake a inda ma ake sa billboard sai an rubuta a fili cewa in ka sha tana da hatsari ga rayuwarka so kula ga wannan da wannan malamai suka gina fatawar cewa shan taba haramun ne kai tsaye saboda me saboda yana cutarwa ga rayuwar ɗan adam na biyu magana akan aiki akan kamfani aiki a kamfanin taba baya halatta saboda akwai ka'ida ga mamiya ta musulunci dukkan abin da yake takawa ne ko nagarta ne taimakekeniya a cikin su halal ne dukkan abin da yake haramun ne ko sabon Allah ne ka taimaki wani a cikin yin su haramun ne a wannan cikin takawa da nagarta ga Allah taimako a cikinsa imma wajibi ne imma halal ne a cikin sabon Allah kuma yana ka matakin haramu shi yasa Qur'ani ya gaya mana ko cikin suratul Ma'ida bangaren aya ta biyu cewa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ku yi taimakekeniya akan nagarta da biyayya ga Allah amma kar ku yi taimakekeniya a cikin sabon Allah to kaga kenan wannan aya da ta hana ta'awuni taimakekeniya a cikin sabon Allah na haramtar da aikin giya don me ya ce wala ta'awanu annahayu kuma al'asulu yufidu taharim in an ce kaza an hana a ka'ida yana kai matakin haramun ne har sai an samu dalilin da ke sauko da shi daga haramci magana akan ciyar da iyalai kuma shin halal ne ko ba halal ba ba halal ba ne ai ga hadisi na muslim sanannen hadisi na dubu da goma biyar. inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah ta'ala mai tsarki ne baya karban aiki sai wanda yake mai tsarki baya karban abu sai wanda yake mai daɗi Allah at-tayyib ne kuma baya karba sai wanda yake at-tayyib so kula ga wannan a magana mafi inganci baya halatta kai aiki baya halatta ka ciyar da iyalanka baya halatta ka taimaki kamfanin ya ci gaba a kowane irin bangare ne wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shin malam fitan maziyi yana ɓata azumi ko baya ɓatawa menene magana mafi inganci a kan haka a cikin sharhul mumti ala zadul mustaqani na ibnu usaimin rahmatullahi alaihi mujalladi na shida namba na 236 yana cewa a magana mafi inganci na malamai fitan mazi baya ɓata azumi amma fitan mani akwai matakin da yake iya sa a rama azumi amma mazi a magana mafi inganci baya bata azumi ba a samu nassi da yake na bata azumi ba dukkan nassosin da aka samu sun yi magana akan bacin azumi ba su yi magana akan mazi ba haka sheikh bin bas rahmatullahi alaihi ya maimaita wannan magana har ma ibnu uthaymeen rahimahullah cikin sharhul mumti din juz'i na goma yake cewa ah, masabar hanabila ne ke da maganganu guda biyu shine wasu sun ce mutum ya yi ganganci masu ya fita zai raba azumi daya wasu sun ce ba zai raba ba sai ce magana mafi inganci shine fitan mazi baya bata azumi fitan mani ne yake kai matakin da zai iya bata azumi kuma lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya su ma suna da fatawa mai kama da wannan so ala ayi halin fitan mazi bai bata azumi a cikin magana mafi inganci na malamai sai dai kawai mutum zai je wanke gabansa ne gaba daya in kuma mani ne ya fita a nan akwai malaman da suke ga azumi yana iya ɓaci a wani hali na saduwa ma yana iya kai ga kafara da za a yi azumin wata biyu ko azumi guda sittin wallahu ta'ala a'lam za mu tashi yau da ikon allah akan darasi na tara ko aran ma hmm. darasi na tara a watan ramadana hijira shekara ta 1441 muna cikin suratul baqara insha Allah ta'ala jiya da ikon Allah mun tsaya akan daidai aya ta 220 yau za mu tashi ina ga akan 221 haka ne ko to alhamdulillah bismillah ar-rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. wala tankihul mushrikati hatta yu'min ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء محيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين Allah ta'ala ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna ku maza musulmai ko muminai kada ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani wala amatun baiwa mu'minatun mumina wacce take baiwa khairun tafi alheri min mushrikatin fiye da wacce take mushrika ya wacce take ba baiwa ba baiwa mumina ta fi ya da take mushirika walau a ajabatkum ko da kuwa mushirikan sun burge ku ko da fa kun yi sha'awarsu wala tunkihul na. ku waliyan mata kada ku aurar wa maza mushrikai ‘ya'yanku ko wanda suke ku mata ga maza mushrikai hatta yu'minu har sai sun yi imani wala abudun shi bawa mu'minun mumini khairun shi ya fi alheri min mushrikin fiye da mushriki walau a ajaba ko da ku mushrikin nan ya burge ku Allah ya ce ula'ika ya ila ilan na su mushrikan maza da mata suna gayyatan ku ne ku je ku shiga wuta wallahu shi Allah yad'u ilal jannati yana kiran ku zuwa ga aljanna wal maghfirati bi idnihi da kuma zuwa ga gafararsa da izininsa wa yubayyinu ayatihi Allah ta'ala yana bayyana waɗannan irin ayoyi nasa linnasu ga mu gare mu mu mutane la'allahum dan ana fatan mutanen ya na za su wa'astu ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin bayi da suke wa'astuwa dalilin saukan wannan aya kamar yadda sahabi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya faɗa shine akwai wani bawan Allah mai suna Mursid ibn Abi Mursid da yake sahabi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi daga garin madina zuwa makka ya musulunta yayi imani da ya je makka sai gamu da wata da ake kiranta Anaq da sun yi neman aure tun a jahiliya gabanin ya musulunta da ya ganta kuma sai maganan auren ya taso ita kuma tana mushrika shi kuma ya riga yayi yi imani shine sai ya tambaya yayi yi maganan auren su idan zai aure ta sai aka saukar da wannan aya wala tankihul mushrikati hatta yu'minna a yanzu baya halatta ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani a lokacin akwai waɗanda mushrikai ne ba su yarda akwai Allah ba kuma suna yi wa Allah tarayya wasu da Allahn dibino wasu da duwatsun da ke garuruwan su ko abin da ya kaba da wannan Sosai wannan aya tana cewa baya halarta wanda yake mai imani ya duba kuma wanda yake mushiriki ko mushirika ya ce da ita zai aure a musulunci baya halarta kalmar wala ladin nan na menene na annahayu ne lamun nahai ne shine kada ku yi shi an nahai kuma al'asulu idan ya zo iya cewa yin abun haramun ne kada ku yi shi yasa wala ku kada ku aura kowa kenan ku maza idan za ku yi aure kada ku aure al-mushrikat mata mushrikai to kaga anan shine ar rajul waliyyu nafsihi shi namiji shi waliyin kansa ne saboda an ce kada ya aura ba a ce kada aura masa ba saboda me a ka'idan musulunci idan za a ɗaura aure namiji na iya karban aurensa da kansa a ce waye waliyan?" ya ce ni ne ya zo ya gyara garansa ya zauna a ɗaura a bashi ya dauki kayan sai tafi amma kuma addini ya karantar da kunya babanta zai ba da aure kullum zan baka shawarin ka bar wani ya karba mata saboda shari'a ta ba da choice ana ba da wakilci sai ka ce karɓa ka la'arma bismillah sai ka sa arama ya je karba saboda me saboda duk abin da ke nuna kunya a musulunci matukar ba sabon Allah ba ne ana so a aikata amma in ka karba da kanka babu laifi kaddara wanne zai bare ta ma ba ta bane limamin angosu ne shike dan sai eh, sallu liman lafiya wa zai karba ma auren malam mamur sai ka ce a zan karbi kayana to wannan da sauki saboda me saboda shi namiji waliyin kansa ne mace ce ba ta zama waliyar kanta yasa ba a cewa in za a aure a ce ina waliyin namiji sai a ce ina wakilin namiji don shi namiji shi kansa shi ne waliyin kansa so da haka yanzu in wani zai karba sai a ce ina wakilinsa sai zama representative amma ita ba ta zama sai dai a ce mai ina guardian ɗinta shi ne waliyinta amma shi namiji shi ne guardian ɗin kansa so da duk wanda ya karba mara ya zama wakili representative sai a ce ina wakilin namiji ya matso sai a ce ina waliyin mace amma shi namiji wakili ne saboda shi waliyin kansa ne mafhum tayyib haka wala tankihu kada ku aura al mushrikat mata mushirikai. kalmar annika asali shine abdamu wal jam shine ka tattaro abubuwa waje ɗaya kuma ka tara misali yanzu aka ce ya auri wance shine garbati ya aure jamila misali kaga yanzu an samu abdamu tana wata anguwa yana wata anguwa sun zo sun haɗu aljam'u dalilin haɗuwarsu Allah ta'ala na iya ba da zuriya shine adhamu wal jam'u wannan shine ma'anan annika a luga a istilahi kuma shine bayan cikin sharuɗa da aka sani a bada sadaki a samu shaidu kamar yadda muka sani a ga'ida. so da haka kada ku auri al mushrikat mata mushrikai mushrikat jam'u muannathi salim ne mata mushrikai da yawa mufradi guda dai sai a ce al mushrika al kuma ita ce wacce take yi wa Allah tarayya da wani daga cikin halittunsa a cikin uluhiyyarsa ko rububiyyansa ko a cikin sunayensa ko siffofinsa uluhiyya na Allah shine tabbatuwan shi kadai dace a bautawa rububiyya nasa shine cewa shi kadai halici komai da komai sannan asma wa sifat nasa kuma a tabbatar da cewa da sunayensa da siffofinsa nasa ne bai tarayya da kowa so duk inda shirka ya shiga cikin wannan ake ga ko ba Allah kaɗai ya dace a bauta ba ko kuma ba shi kaɗai ya halitta ba ko kuma Allah yana rayuwa yana kashewa wani na rayuwa yana kashewa wanda siffa ce ta Allah so wannan kaga an yi shirka to aka sami mai yin wannan to da ake cewa shirka. ba a aurenta hatta yu'minna har sai sun yi imani a nan malamai suka ce da aka hana aurenta ashe ba har abada ba ne akwai sharadi sharadin nan hatta har sai sun yi imani saboda hatta da'iman lil ghaya a shi kenan in ta yi imani ta gane shirka da take cewa Allah kaɗai dace a bauta sai ta na tuba na gyara to yanzu auren ta halal ne ta fita a matsayin mushrika ta zama mu'mina insha Allah ta'ala shi sai da aka ce hatta ashe ba har abada ba ne har sai ta yi imani idan da aka ce ba auren bayan kwana ɗaya sai imani ya tabbata gare ta to imani aure ya halatta mafhum tayyib sannan da aka hana mata auri mata mushrikai a nan wurin min babil misal sai a yi tambaya akan auren al-yahudu wan nasara yana halatta ko bai halatta sannan su ana za su a cikin mushrikai ko ba a yi al-yahudu sun ce uzairu dan Allah ne an nasara sun ce masu ibnullah min babil misal wannan shirka ne ko ba shirka ba eh asalinsa shirka ne amma shin ya halatta aura ko bai halatta ba a ran ma za ka iya nemo ko abin da zai goyi bayan wannan a ƙur'ani mai magana a kai akwai ayat da za ka iya nemo ba اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ۖ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذ فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين to arab ya kawo mana suratul ma'ida aya ta biyar da Allah ta'ala yake bayyana matsayin auren al-yahudu wan nasara matansu anan an ce mata ba ana nufin kuma mace musulma ta aure su ba a matansu a aya ta biyar Allah ta'ala ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau in halittar muku da daɗaɗan abubuwa wa ta'amun ladina utul kitaba hillun lakum abincin suna zama gare ku wa ta'amukum hillun lahum abincin suna zama gare ku halal gare ku sai ce wal muksanatu minal mu'minat ko sannan da mu kamammun mata da ba sa zina daga cikin mu'mine su ne matan ku musulmai sannan wal muksanat minal ladina utul kitaba min qablikum da kuma kamammu da ba sa zina daga cikin alyahudu wan nasara nasu kamammu wanda suke gabaninku an ba su littafi sai Allah ya ce idza ujura ujurahunna in har kun ba su haƙoƙin su kamar na sadaki wannan shine dai muhallu shahid tambaya anan shine shin wannan ayar ta shafi matan su ko bata shafa ba Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Allah ke cewa ayar ma'ida da aran mai kawo misali yanzu ita ce ta sauka ta baya wannan ita da fara sauka so yake nufin cewa wancan har yanzu hukuncin yana nan cewa auren su halal ne amma da ya tashi sai ya ce saboda hatsarin lalacewan tarbiyyar 'ya'yan mutum shi baya ba da shawari mutum ya yi saboda me in an ce abu halal ne ai ba a ce wajibi kai ba ga tuwon masara halal ne da miyan kuka sai ka ce a bana bukata kai laifi ba kai laifi ba to sai ce hatsarin da ke ciki na lalacewan tarbiyya saboda experience ya bayyana 'ya'yan kullum iyaye mata suke bi sai ce duk da halasce shi baya ba da shawari mutum ya yi saboda mai saboda tarbiyyar 'ya'yansa da zai haifa da yaya za a kula da su idan yarsu suna kanana yaya za a yi yaya al'amarin su zai kasance duk da haka shari'a ta halatta kuma baya ga wannan wani zai ce ai yaya zai zama halal saboda an hana mushrikai eh an hana amma qur'ani yana iya kawo mushrikai daban kuma ya kawo ahlul kitabi daban zaka ba bismillahir rahmanir rahim lam yakun alladhina kafaru من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة جزاكم الله خيرا وانا سورة البينة أي aya آية farko. Allah ta'ala kaga yace lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeen sai yace ahli kuma sai yace wal mushrikeen ashe ya raba su sai ba a ce inda su ahli kai tsaye mu shirkan ne ta kowane bangare da ba za a ce lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina ba sai aka kira ahli alkitabi sai aka kira mushrikai tare da cewa a cikin ayyukansu akwai abin da shirka ya shiga amma bambancin su asalin su dama an saukar da littafi ga abin da suke bi shine akwai at-taura ko linjila Ke sa addini ya nuna cewa ko da an samu shirka ya kira su da ahalin kitabi mafhum tayyib don haka a nan wurin mutum ya zo fasara ko da sukan ce wala tankihul mushrikati a ce har ya shiga gaskiya bai hada da su ba amma duk da bai hada da su ba in mutum ya duba hatsarin lalacewar tarbiyyar 'ya'ya a nan kuma sai ya gane cewa hatta a cikin masu imani ba sai ka yi sa'a tukunna ka samu wacce za ta iya maka tarbiyyar wata mata haddace qur'ani amma ka ba tarbiyyar 'ya'yanka ka shiga uku sai ka sa ido to kula ga wannan ko dan tarbiyya yakan sa mutum ya kafa kafa ya rasu ya bar 'ya'ya guda hudu wanda suke yan ƙanana ina za su kare shikenan sai kuma wani hukunci na Allah wala amatun baiwa in an ce ama ana nufin almamluka wacce aka mallake ta mu'minatun mu'mina wacce take ba ya bace ba baiwa ce khairun fi alheri min mushrikatin fiye da mushrika walau a'jabatkum ko da ku mushrikan nan ta burge ku ashe idan za ka yi aure a ka'ida abin da za ka fara duba shine addinin mace ba wani abu ba tun da kaga a nan baiwa ka baiwa mamluka da aka mallake ta a lokacin bayi in ka samu mumina ta fi alheri akan wacce da ke mushirka ko yar manya ne kuma da aka ce walau a ajabar ko da ta burge ku wannan ke bayyana wani abu na iya burge ku da waɗanda suke shirka da ba addini ba shi yasa hadisi ya kawo ko da kyanta ko dangantakarta da wasu manyan mutane ko dukiyarta sai ta burge ka Wasu na da kyau kyan na iya daukan ka in za ka sai ka to ina imani Shi ne muhimmi yar manya ne to amma ina imanin tana da dukiya to ina imani saboda dukkan ni'imar duniya idan babu addini halaka ce mafhum ta yi za ce walau a ajabatkum da kuwa sun burge ku ko ta burge ku ita mushrika din sannan sai Allah ya ce wala tunkihu al mushrikina kada ku aurar wa mushrikai maza kaga anan tunkihu ku ayyuhal auliya ku waliyai wannan ke bayyana cewa ita mace ba ta zama waliyar kanta shi za ka ce kada ku aurar da ku mata zuwa ga maza mushrikai ba a ce kada mata su aura ba saboda mace ba ta aurar da kanta ko da ku an samu matsala sai dai ko alkali ya aurar da ita ko kuma wanda yake matsayin waliyinta ya aurar da ita akwai inda ake ce alkali yana da iko ya zama waliyin mace yana iya kwace tantaka akwai inda shugabannin al'umma na iya zama waliyai akwai wanda kuma aka ba shi fawa yayi to a nan ya halatta amma ta ce ni zan zauna na ba da auren na bai halatta ba sai dai wani ya ba da ta a matsayin waliyanta ko kuma in shi waliyin ta ne saboda ka'ida waliyul waliyi kal waliyi kamar yadda malam mai muftasar yake magana waliyin waliyi shi ma waliyi ne yana iya zama haka kuma wakilin wakili kal wakili in aka samu wakilin wakili shi ma wakili ne an ce ka je karba wurin malam ka kama hanya sai ka samu matsala da mota kuma an taru ana ana jiran ka shikenan sai aka kira a waya to da Allah mal Alhaji Ibrahim na wurin eh ko malam Garba na nan eh ba shi waya da Allah to kaga ba zan samu zuwa ba kuma ni zan karɓa masa aure ni ne wakilinsa so da aka la wakiltar da kai to ya zama wakilul wakili kal wakili in kuma wanda yake matsayin waliyi ne uziri ya hana ya bada mace sai ya kira wani auren sai ya ce to ban samu isowa ba saboda hatsari na mota ko kuma mota ta lalace <clears throat> to a lokacin abin da ya dace a yi sai ya ba wani to ya zama waliyul waliyi kal waliyi shi waliyin waliyi shi ma kaman waliyi yake mafhum tayyib don haka wala tunkihul mushrikati kada ku aurar da mata ku waliyansu zuwa ga mushrikai hatta yu'minu har sai mushrikan sun yi imani wala abudul bawa mamluk wanda aka mallaka mu'minun mumini khairun yafi alkhairi min mushrikin fiye da mushriki walau a ajabakum ko da mushrikin ya burge ku da can halitta ko da kudinsa ko da kujerar mulkinsa ko da family background ɗinsa. kaga wannan aya ke bayyana mana hakikanin akan me ake aure amma yau iyayen mata da yawa sun makance in aka samu mutum mai kuɗi ba a tuna ya addinin sa yake idan aka samu mutum mai kuɗi ko mai wata daraja duniya ko mai mulki ba a bincika ko ɗan luwaɗi ne ya ji a ah, wane babban mutum ne ba mai amfanin girmansa babu imani bai da wani amfani abin da yake foundation muhimmiyar aure shine addini don in ba a bawa mai addini ba to in ba a yi sa'a ba duka zuriyar kwandem ne duka sai ta zama kwandem ya'ya jikoki daga nan sai a rasa bakin zare da to shi yasa ake ba wa addini muhimmanci don shi aure ana yin sa ne don a yawaita a hayayyafa yawaita da hayayyafa da bayi da amfani kuma ya zama halaka shi yasa Allah ta'ala ya ce ba wa mumini shi ya fi alkhairi fiye da mushriki ko da mushrikin ya burge ku Allah ya ce ula'ika yad'una ila nar su mushrikai maza da mata suna gayyatan ku ne suna kiran ku zuwa ga wuta kaga anan da aka kira ya fi alheri haka Allah ta'ala ya fada abin da yake nufi wannan akwai misalai da yawa a cikin ƙur'ani shine sai a ce imani ya fi alheri akan kafirci mafhum tayyib misali halal ya fi alheri akan haramun ko da haramun din bai da alheri haka musulunci yake yana wannan magana ko kuma ɗaya ne da a ce mai daɗi ya fi alheri akan me akan mai muni akwai waɗannan misalai da a ƙur'ani ba da fika ba mu da قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وأنما في سورة المائدة آية تدري كينا kulla yastawil khabithu wa tayyibu Allah ya ka ce musu al mai muni wa tayyibu da mai daɗi. ba sa zama daidai halal da haram ba sa zama daidai daya Allah ya ce walau a'jabaka kasratul khabith duk yawan haramun duk yawan shirka duk yawan bid'a kada burge ka kulla yastawil khabithu wa tayyibu walau a'jabaka kasratul khabith duk yawan baya burge mutum so duk yakan mushriki kada burge dukkan mushrika kada ta burge ka da ake nema shine ta Allah subhanahu wata'ala kuma kada mu maida abun yayi in ba ka san wani sai ka ce to ai mushriki ne wannan kuma kuskure ne ita shirka ba ta boya ko kuma ba ka san wani a ah, wacce ba mushrika ce saboda lokaci ba ma gane implication din kalmomin kowa ya dauka sai jefa wa dan uwansa akwai al'amura kuma da in ka gani na kuskure ba zai hana ka gyara ba in ka ga mace ta yi kuskure daya saboda ko karancin karatu a ah, me kika yi wannan gashin ki an yi famin to ai famin shirka ne shiginan kin mu shirka a wannan kuma ba haka bane hmm. a ka'ida kuma sai ka gyara mata in kika ga namiji ya wani abu kin san addini a ah, wannan fa bai dace ba sai ka gyara ki gyara masa ba kuma an ce wannan ya zama dalili na ku rika cin kafar juna dan ka samu ina wane ya kuskure ka ce shi mushriki bane wannan kuma ba daidai bane shi kuskure kowa yana yin kuskure duk imaninsa duk karfin haddan aran ma da saninsa na qur'ani zai iya kuskure ni zan yi kuskure kai za ka yi kuskure to wannan kuma a kiyaye akwai manci tsakanin kuskure da kuma cewa wani mushriki ne mafhum tayyib wallahu yad'u Allah yana kira ila jannati zuwa ga aljanna wal maghfirati da gafara bi iznihi da izininsa me yake nufi shine auren muminai maza da mata yana kai ku zuwa ga aljanna kuma yana kawo muku gafara Allah shine abin da yake nufi Allah yana sannan auren mu mushrikai kuma yad'una na an nari su suna kiran ku zuwa ga wuta ne so kaga kenan ashe compatibility a aure muhimmin abu ne wannan ya sa a musulunci auren wajibi a tilasta mace sai ta yi haramun ne a musulunci uba ya ce a'a sai na auren da take a babu shari'a ba ta yadda ba dole a samu yaddarta saboda me saboda ko da mutum mai addini ne in ba babu yaddar ba za ta masa biyayyar shiga aljanna ba wannan yake sa auren tilas a musulunci haramun ne wani zai ce malam mai risala Allah ji gansa ya faɗa wani abi in kahu ibnati hilbikir bi gairi idni hawa in sha a shawara a idan magana ta kowa a duniya ta ci karo da abin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya faɗa ba za a aiki da ita ba tare da waɗannan magabatan sun fi mu tsoron Allah da imani da ilimi amma in magana su ta ci karo da ta manzon Allah sai ya dauke ta annabi annabi bai nuna cewa haramun ne a da dama yi wa mace auren wajibi ko budurwa ce ko bazawara ce ba a yi dole a saurare ta kuna iya cewa a wani fa akwai matsala bayi da addini a ko anan ba a kawo wani uzuri sai dai addini cewa wani talaka ne ba dalili ba ne cewa ne ɗan gari kaza ne ba dalili ba ne abin da kawai za a kula shi ne in za a ki wanda ta sai dai a ki shi don addini da kuma ɗabi'unsa in akwai addini da ɗabi'u an kito wannan yayi amma talaucinsa ba dalili ba ne babu wanda Allah ya halicce shi da kuɗi rashin matsayinsa ba dalili ba babu wanda ya zo duniya da mulki to da haka iyaye dole a rika kaffa kaffa kuma kar a bar mace har sai ta zaɓi mutumin banza a rika zama da su ana nisan da su nusantar da su ana musu qualities din salihin miji in ta san wannan za a huta kuma ku iyaye kada ya zama tunanin ku kawai shine kuɗi a'a ai ta samu honorable wani a'a wani yazo a ko honorable yazo kada a yaudari da honorable din su sa a duba yaya addinin sa yake wannan shine priority dan kujerar mulki da yake kai ko ake kai ko nake kai ko suke kai babu wanda zai dawwama a kanta kula ga wannan aulawiya shine addini mafu tayyib wa yubayyinu ayati Allah yana bayyana ayoyinsa linnasi ga mutane la'allahum ana fatan ya na za su wa'astu ina fatan masu jina da saro za mu astu da wannan mu gyara saboda har yanzu matsalar auren dole tana yawa a cikin garuruwan wanda wannan kuskure ne kuma yakan hana mata yin biyayya ga maza su shiga aljanna kuma yakan hana su kwanciyar hankali shi ma namijin daga baya da na sani wannan baya halatta a tilasta wa mace ta aure a bari ta wanda take so a mata nasiha a jakunnanta in ta kawo mushriki a bata aya bai halatta ba in ta kawo wani ustazu mutumin kirki mai kamun kai mai saukin hali mai girmama manya sai a ce a to wannan bismillah me dalili saboda sharadi shine imani da ɗabi'u a aure ana duba ɗabi'a in mutum yana da addini duk addinin san bai da ɗabi'a kuma ba aurensa wani yana da addinin zai yi ibada amma daga ta magana sai dura mata ashar zan ci kaza ka zan yi kaza kaza to wannan ba za a aure shi ba saboda bayan addini akwai ɗabi'u dole sai an kiyaye a samu mai aure mutum mai kunya mai kamala mai saukin hali mai fara'a mai zumunci mai tausayi don aka bashi ba za a yi da na sani ba amma an addini ya burge zama bayi da kunya ya shigo ɗakin babanta ko falon baban baban na ƙasa shi ya hau kujera ya zauna ya harɗe to kaga wannan ya mara kunya ne الله تعالى يكرمه لك رسل كنيا نعم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك سنة تنبينك عن المحيط أكن هيلة جنن الآدى نماتا قل كتي هو أذى شي كزنتاني fa a atazilun nisa a mahir ku nisanci kusantan mata a lokacin da suke al'ada wala hunna kada ku kusance su hatta ya tuhurna har sai sun yi tsarki fa'iza ta tsaharna idan suka yi tsarki fa'atu hunna min a mara kumulla sai ku je musu ta inda Allah ya umurce ku inna Allah lalle Allah yuhibbu na iya son bayi masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirina kuma iya son mutane masu yawan tsarki dalilin saukan wannan aya shine musulunci ya samu al-yahudu da yake sun riga mu zuwan su littafin su at-taura ya riga namu suna da ɗabi'a idan mace na jinin al'ada sai a ɗauke ta a kai ta can bayan gida ajiye ta kamar yadda ake kai garken awaki ba sa cin abincinta ba sa shan ko kwantainar ruwa ta ɗauka robar ruwa ta taba ba za a sha ruwan ba ba sa mu'amala da ita duk mai al'ada tana can za a ji a kai ta gaban wata dabba a ajiye sai ta gama ta yi tsarki sai a dayar suna kyamanta to a lokacin sai sahabbai suka damu suka ce annabi za mu yi irin nasu ne ko mu muna iya mu'amala da mata sai aka saukar da wannan aya kuma annabi sallallahu alaihi musu karin bayani a hadithin muslim hadithi na 694 cewa isna'u kullu shay'in illa nikah ku aikata komai da matan da ke al'ada amma kada ku kusance su mace da take al'ada za ta yi abinci a ci za ta kawo ruwa a sha za a yi taɗi da ita za a yi wasa da ita da mijinta wasan da suka saba za su yi abu ɗaya ka hana shine babbar mu'amala ta aure mafi girma shine aka hana tsakaninsu amma duk wani abu bayan nan shari'a ta ce ya halatta wannan ke bayyana mana civilization na addini ka duba yadda musulunci ya emancipating mata ya yanta su amma a yanzu rashin sanin addini akwai matan da suke ga wai musulunci ya takura su me dalili wai saboda musulunci bai ba su yanci ba addinin da ya zo ya samu ba a ma cin abincinsu ya ce a cina su akwai addinin da ba su yanci irin wannan ai babu wani addinin da ya yanta mata a duniya irin addinin musulunci in aka rena iliminka ko wayewanka sai a ce maka addini ya hana su yanci mutum ya zo ya kalli idan mu ya ce musulunci ya hana su yanci mana wallahi sai mu yi maganin sa da hujja ba fada ba zagi ba bakar magana da misalai kadai na duniyar yahudu wanda sara za mu baka tabbatar da cewa musulunci ya ba wa mata yanci ka je kasashen da suka ci gaba na turai ka gani mana har yanzu akwai kasashen da mace da miji namiji in suna aikin gwamnati suna the same grade level ɗaya albashinsa ya fi nata albashinsa ya fi don me don ana ce mata ita wai human ne ita ba cikakken mutum ba ne ancient civilization da musulunci ya zo ya samu a duniya a ciki ya yanta mata suna nan da yawan gaske a waɗanda mata a wurinsu su mata ba dabbobi bane sun fi dabba amma ba mutane bane ba su kai darajar mutum ba haka aka ɗauke su amma a musulunci mata mutane ne suna da daraja suna da matsayi so za ka in kina nema ki ga wai yanci to ki fahimci addinin musulunci yadda yake a nan ne za ki gane cewa an ba wa mace yancinta duk kuma wani abin da ba yanci ba take tinkaho wai an ba ta outside musulunci to suna oleta za ta gane cewa wannan abin halaka ne daga cikin shine musulunci a ce saka hijabi sai ta ga wata daga ita sai dan pant tana yawo me dalili shine wai ta waye musulunci ba wayewa to in wannan ne wayewa sai ce miki to akuya ta fita wayewa ita mai dan pant din ita akuya ba ta saka pant tinkiya ba ta sakawa sa ba ta sawa sai mu ce to in wannan ne wayewa ita mai yawo da dan fantai din nan dan kamfai ko to har yanzu ba ta kai akuya wayewa ba don ita akuya tsirara take yawo ai ko a hankali sai a gane kenan in dai wannan direction aka dauka tsiraici ne wayewa sai mu ce to waɗannan role model din su ne awaki da shanu da tumaki amma har yanzu ba su iso ba sai ran da suka fara yawo tsirara sai a ce to yanzu kun kai akuya wayewa so ran da wayewa mutum ya zama ɗaya ne da na akuya ko tinkiya to ai ya lalace kuma da biyu a hankali shi abin da ake so ake mutuntawa ne ko abin da ba a so in yau mutum ya je kasuwa tsakanin doya da zinare wanne ya fi daraja zinare ya fi a kudinsa in ka je doya a bakin kafa za ka same ta tsirara take an zubar da ita haka za ka ganta ƙasa na hawa kanta dan bos ya zo ya tada kura keken na fi bule ta in ka zo saya sai ka kaka kura akan doya kake ɗiba saboda me saboda arahanta amma ka je sayan zinare sai ka ganshi a cikin gilashi a cikin wani dan auduga an rufe an boye sai an buɗe gilashin a ciro shi me saboda darajarsa wannan kayan jikinki da rufe jikinki daraja ce rashin su yasa suke ɗauka wai addini bai kare su ba don haka ya naka suna tambayan ka anil mahid kalmar mahid fasara biyu ne fasaran farko yana iya ɗaukar matsayin masdari in ya zama a matsayin masdar to sai ya dauka kenan yasalaka anil mahid ay naka anil haid ne sai ya zama al mahid masdar ya zama al haid fassara na biyu mizanin kalmar na daukan wurin abu shine wajen da al'ada ke fita a jikin mata sai a ce al mahid saboda me saboda kalmar da ya ginu akan fa'il ko kalmar da ya gina akan mif'al yana ta daukan wannan mizani din misali a ce al mabit iya nufin makanul baituta wurin kwanciya almakil sai a ce makanul kailula wurin kwanciya a yi baccin rana to in ka ce almahir kaga mimun din nan za'ida ce a wajen sara to zai dauki ko jinin al'ada alhaid a matsayin masdar ko wurin da al'adar ke fita a magana mafi inganci nan ya dauki alhaid ne matsayin masdari ne amma na gaba shi zai dauki ma'anan makanul haid kulka ce huwa aza wannan kazanta ne Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah iya tafsiri da yazo kan wannan da aka ce kazanta ne sai ce a zahiri kuwa san kazanta ne sai ce wa ko inda atibba wanda ke neman ƙarin bayanin cewa jinin al'ada kazanta ne to ya binciki likitoci wannan yake nuna maka cewa su malaman addinin mu manya irin gwaraza a duniya ba sa shiga filin da ba nasu ba in ba za su shiga sai su ce likita wane ya ce ka duba matsayin ibn usaimin wala amma da ya zo nan sai ce haza inda al'atibba wannan likitoci za su bayanin ma'anan al'ada kazanta ne shi sai ki saboda mai saboda shi addini ya ba wa duk wani mai ilimi haƙƙinsa wanda yake bayyana kuskuren mu almajiri a yanzu mutum ba zai kotun wani likita ba ba zai kotun wani authority ba sai ya zauna ya tafatawa akan coronavirus ko covid-19 a ina ya karanta wace jami'a je karanta menene ka yadda likita ke zuwa gaban ka ya ce akar ya zan cire zakka akar makalla ya ake aikin haji akar ake kaza ka ba shi fatawa ya maka godiya idan matsalan kiwon lafiya ta zo karkare na masa sai ka kira likitan ka ce to likita kai ma muna neman fatawarka da shawari ya zamu akan kaza ya ce ku yi kaza sai a kiyaye a yi kaza a kiyaye a rika wanke hannu da kaza a kiyaye a rika physical distance wani kaza kai kuma sai ka duba to ya zamu ba mutane fatawa addinance da ya dace wannan fa shine musulunci amma duk time da muke shiga fil din da ba namu ba har mu rika cin karo da masana fil din a cikin al'amarin da ya shafi nasu ba fatawar addini ba to bil hakika za mu cutar da al'umma mu yi da na shi yasa wajibi ne yan uwa da Allah a rika kiyayewa waɗannan abubuwan da muke gani na face mask duka shawarin likitoci ne suka ba mu? a cikin su akwai waɗanda tare muke sallah tare muke azumi tare muke komai wajibi mu kiyaye haƙoƙin su yadda suka kiyaye namu suke neman fatawa mu ma mu mutunta su mu gane matsayin mu na almajirai mun karanta qur'ani muna tafsiri muna bayanin bulugul maram muna kaza da kaza mu tsaya a wurin abinda ba namu ba in za mu yi kwatin mu ce likita wane ya ce ko institution kaza sun ce sai mu yi research sai mu faɗi abin da suka faɗa ba wai ya zama mu muke fatawa a bangaren da ba namu ba kuma mu da muke fatawan coronavirus in ba mu da lafiya fa so za a kira yanzu muna zaune a nan kace musu baka yadda ba ran da abun ya faru gare ka wani abu to kuma wajen likita zaka tafi in za a aihuwa a gidanka ya gagara sai ka ce a kai ta asibiti in a yanzu wani abu ya faru sai ka ce to a kira likita wa da za a maka sajiri to bismillah me yasa ba kai wa kanka ba in ka ce ba za ka saurare su ba sai zama daga yanzu duk gidanka komai ba za ka saurare su ba sai ka rika yi wa kanka kai ma ka san ba zai yi ba sai dai Allah bai jarabe ka da abin da ya fi karfin paracetamol ɗinka ba in ya jarabe ka dole sai ka je wajen su shi addini yana ba wa kowa haƙƙinsa Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya Allah ya ce fa atazilun nisa a ku nisanci mata fil mahid fa atazilun nisa ai fa atazilun alha'idat ne ku nisanci mata masu al'ada fil mahid wannan shine tafsirin na biyu makanul Shi shine ku nisanci wurin da al'ada ke fita a jikinsu shine kar ku kusance su da mu'amalar aure na jin daɗin juna kaga wannan shine tafsiri na biyu kenan wala buhunna kada ku kusance su da wannan mu'amala mai girma ta aure na biyan bukata hatta ya tuhurna har sai sun yi tsarki tsarkin nan shine wanka na janaba da ake ko na ɗaukewan jinin al'ada Shi ne irin wankan janaba da Allah ya ce wa misali wa in kuntum junuban ko haru. kamar yadda ya zo cikin suratul da aya bangaren aya na shida in janaba ta kama haru shine ku yi wanka wankan nan kala biyu ne akwai wanka da ake kiransa mai sifa almujizi'a sannan kuma alwajiba shine idan mutum zai yi wanka na janaba ne ko abin da ya kama da haka ko na haiba ne kawai sai ya yi bismillah a ya ɗaura niyya niyyan nan muhalluha alƙal na biyu mutum ya yi bismillah a magana mafi inganci sai ya zuba ruwa a jikinsa ko shawa ya buɗe ta zuba a jikinsa da kansa ya wanke hamatarsa ko ina ya tabbatar ruwa ya shiga ta wannan wankan ya wannan shine siffar wanka na wajibi akwai siffa kuma na kamila na cika wanda shine hadisin muslim ya kawo hadisi na 316 wanda na Aisha Allah ya kara mata yadda ta kawo cewa manzon Allah ya karanta shine na farko niyya din kamar da muka sani alqasd bil qalb daura niyya cewa mutum zai dauke janaba ko kuma jinin al'ada na biyu sai a wanke hannu sau uku tare da bismillah sannan a wanke wajen kazanta duk inda ke da kazanta a jiki sai a wanke na uku sai a yi alwala kamila wanke gabbai shakar ruwa kuskuren baki shafan kai wanke fiska duk da yadda aka samu matakin alwala sai a yi kammala bayan an yi wannan sai kuma a wanke kai sau uku a zuba ruwa ya shiga ko ina akwai magana mai tsawo sai dai lokaci ya kure a magana mafi inganci a wankan janaba an zuba ruwa yayi akan matsalan wankan al'ada ne malamai suka kara juna ilimi sun ce dole sai an warware kai sun ce ba sai an warware ba ba lokaci magana mafi inganci in dai ruwa zai taba gashin mace tabo ko ina ba sai ta warware gashin kanta ba a magana mafi inganci tare da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah shi yake ga wajibci amma Sheikhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah Ibn Bas Ibn Uthaymeen rahimahullah suna ga matukar ruwa zai taba ko ina ba sai an warware ba kuma akan wannan nafi natsuwa akan karfin hujja cewa in dai ruwa zai taba ko ina ba sai an warware kitso ba in akwai kitso amma in ba zai taba ba kuma to sai a warware mafhum tayyib don haka sai a bari sai sun yi tsarki to wannan shine wanka na biyu a yi ɗaura niyya a zuciya a wanke hannu sau uku a yi da bismillah a wanke najasa sannan a yi alwala kamila a wanke kai sau uku sannan kuma sai a wanke jiki gaba a game shi da ruwa a nan an ga dama a fara da ɓangaren dama gabanin hagu kamar yadda aka saba in ko ruwan aka zuba ya ta zuba a kai ba sai a raba dama da hagu ba ya yayi in aka yi wannan insha Allah ta'ala an kammala wanka ko da ku ba sake wanke kafa daga ƙarshe ba tun da an wanke ta alwala insha Allah ta'ala wannan yato wannan shine kuma siffa kamila fa idza tatahharna in sun yi tsarki fa atuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umurce ku shine inda Allah ya halicci ya umurce ku shine ta gaba ko ta baya amma ta wurin da yake gaban su kadai za a yi mu'amala aure da su zuwa ta bayan su a kuma kusanci bayan nasu harabu ne amma a zo ta baya a kusanci gabansu wannan halal ne inna allah allah yuhibbu tawwabi na iya son masu tuba tuba a nan wurin shi kaga taharatul me taharatul qalb ne sannan wa yuhibbul mutatahhirin iya son masu tsarki kuma ya zama taharatul badan duka biyu kenan Allah ya hada iya son masu tuba daga zunubi zuwa ga ta'a ga Allah iya son masu kuma tsarki a lokacin da janaba ta kama su ko jinin al'ada sai su yi wanka da wannan aya da Allah ya ce kada ku kusance su sai sun yi tsarki malamai suka ce majority suka ce in mace ta gama al'ada wajibi ne sai ta yi wanka a yi mu'amalar aure da ita wannan saboda me wala taqrabu hunna hatta ya tsohurna malamai ba su wuce biyu ko uku ba a cikin masurai suka saba haka suke ga halascin mu'amalan aure da ita koda ba ta yi wanka ba amma cewa sai ta yi wanka ya fi karfin hujja don wala taqrabu hunna hatta ya tsohurna kuma wa in kuntum junuban haru to da an fassara tsarkin nan